Sallama da fata alheri a gare ku ku dukanku masu sauraron mu da maraicen nan na Alhamis 28 ga watan Afrilu yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. A nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Kamar ranar Alhamis da ta gabata, yau ma za mu ci gaba da tattaunawa akan tsarin iyali ne wanda aka fi sani da family planning. Bayan mun karanto kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook za mu tattauna wannan batu na tsarin iyali tare da ƙwararren likita kuma masani a wannan lahiyar jama'a ta Faruk Muhammad Jega. Ku biyo mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. A Facebook mun yi muku tambaya cewa meye bambancin ƙayyade iyali da kuma sa tazara tsakanin haihuwa da haihuwa. Ga amsoshin wasu daga cikinku. Tsarin iyali shine ake cewa tazarar haihuwa tsakanin 'ya'ya ta yadda uwa za ta ɗauki dogon lokaci kafin samun wani sabon cikin, kuma yana taimakawa ahali sosai ta yadda ita uwa mace za ta samu ƙoshin lahiya ita da jaririnta, ba tare da uba namiji ya wahala wurin nema musu lahiya a asibiti ba idan har take yi. kuma wannan ba ko kwanto halat ne a musulunci. Shi kuma ƙayyadewar iyali wani mataki ne wanda ma'aurata za su yarjejeniya da junansu cewa ga kimanin 'ya'yan da suke so a rayuwarsu su haihuwa. Da zarar suka cimma wannan adadi sai su tsinke haihuwa gaba ɗaya. To wannan yakan ɗauki ɓangarori biyu ga addinin Musulunci. Kashin harko, haramci. manzan Allah ya yi mummunar addu'a ga duk wanda ya ƙi yin arme ko kuma ƙayyade iyali domin jin tsoron ciyar da su. Kashi na biyu wajabci. Duk macen da ke shan wahala a wurin haihuwa, wahalar da ta zarta irin wadda aka saba gani ta yau da kullum ga mata masu naƙuda, to ya halatta a ƙayyade mata haihuwa domin kuɓutar da rayuwarta. Allah ya azurta mu da zuriya ɗaya ba, saƙo daga Sirajo Muhammad Liba. Bambancin tsarin iyali da kuma ƙayyade iyali shine ƙayyade iyali yana nufin taƙaita haihuwa wanda haka kuma haramun ne, shi kuwa tsarin iyali yana nufin ba da tazara musamman don baiwa uwa daman ta huta ta samu ƙwarin jikinta, saƙo daga madassar Muhammad ta fawa Balewa. A nawa tunanin ina ganin tsarin iyali wani tsari ne na dakatar da haihuwa sai mace ta ɗan huta sannan ta ci gaba da haihuwa a gaba. Misali wasu ma'auratan suna tsara haihuwa tsakanin wannan haihuwar da wata zai iya kasancewa duk bayan shekara uku ko biyar ko kuma da yadda suka tsara. Shi kuma ƙayyade iyali na nihin dakatar da haihuwa gaba ɗaya ba za a sake ba. A takaice dai da tsarin iyali da ƙayyade iyali shawara ce tsakanin ma'aurata da kuma masana ilimin kiwon lahiya. Tsarin iyali dai na nihin tazarar haihuwa tsakanin wannan da waccan. ƙayyade iyali kuma bayan an gama tsara 'ya'ya nawa ake fatan a samu idan an aihe su sai kuma a dakatar da ita dindindin amma duk wannan ya danganta da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara da kuma kayyade ma ma'aurata saƙo daga sadiya sani Tsarin iyali shine ya kasance iyaye su tsara baya da tazarar haihuwa da zama ba wa yaran da za su haifa isasshen kula da ƙoshin lafiya. da iyali shine ma'aurata su tsara wa kansu adadin 'ya'yan da suke son su haifa. Na farkon bai da illa amma na biyan shishigi ne da tsallake iyaka a hurumin Ubangiji. Saƙo daga Ilyasu Ibrahim Joni. Yau da gobe a yau kun taɓo maudu'in da muka daɗe muna jira mu haɗakar da mutane da wayar musu da kai. Da horko dai mu sani idan aka ce tsarin iyali wato family planning shine samun tazarar haihuwa na ɗan wani lokaci ko shekaru ba wai dakatar da haihuwa kwata-kwata ba. Kuma ko a addinin musulunci ma ya halatta a family planning. Shi kuma birth control ko ƙayyade iyali shine ma'aurata su yanke shawara a su in sun aihi yara biyu ko uku ko hiye da haka sun ishe su. To a nan addinin musulunci ya haramta yin hakan don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku hayayyahwa don in yi alfahari da ku ranar gobe kiyama. Allah ya sa za a gane amin. Sako daga lawan alkali Yusufari. Yau da gobe, ai tsakanin tsarin iyali da kuma tsarin ƙayyade iyali suna da bambanci. Domin tsarin iyali shine wanda za ka yi tsari a kan shekarun da iyalanka za su haihu. Shi kuma ƙayyade iyali shine wanda za ka ƙayyade ko 'ya'ya nawa matarka za ta haifa. Amma fani a ganina tsarin iyali ya fi tsarin ƙayyade iyali. Sako daga Sama'ila party Sankalawa. Ni a nawa tunanin idan ana magana a kan bambancin da ke tsakanin tsarin iyali da kuma ƙayyade su sai in ce tsarin iyali wata hanya ce da ma'aurata suke amfani da ita wajen ba da tazarar haihuwa daga wani lokaci zuwa wani lokacin. misali tsakanin miji da mata za su zamna su fahimci juna akan yadda ya kamata su gudanar da iyalansu ko kuma haihuwa su yi amfani da shawarwarin likitoci wajen ba da tazarar haihuwa domin su samar ma 'ya'yansu kyakkyawan tsarin rayuwa. Shi kuma ƙayyade iyali wata hanya ce da ma'aurata suke tattaunawa a tsakaninsu domin su ƙayyade iyakacin iyalin da suke bukata a rayuwarsu, walau sakamakon larura daga matar ko kuma sun rigaya sun tsara iyakacin iyalan da suke bukata domin wani ƙudiri na rayuwarsu. Sako daga Sani Hamza Harbau karamar hukumar Tsanyawa a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Yau da gobe a nawa karamar fahimtar. Tsarin iyali shine tsara tazara tsakanin yaran ma'aurata wato kamar kowane shekaru uku zuwa hudu a samu karuwa. Haka kuma wani lokaci ma'aurata su maimaita haka. Amma ƙayyada iyali kuwa ma'aurata sukan tsayi da shawarar haifan 'ya'ya biyu zuwa uku kawai a rayuwarsu. Wasu sukan yanke shawarar ziyartar likita domin a juya mahaifar matar yadda babu wani mataki da ciki zai iya shiga. A ƙa'idar Bokoism, one man, one wife, two children. Saƙo daga Mas'ud Ibrahim. Ƙayyade iyali a zamaninmu na yanzu abu ne mai kyau kuma ga misali yaranka in kaɗan ne za ka hiba su kulawa mai kyau, in kaɗan ne za ka hiba su ilimi mai kyau, amma in suna da yawa za ka ga abinci ma ya gagare ka kuɗin makaranta ma ka gagara biya musu kai kuɗin kaya ma ka gagara biya musu amma in kaɗan ne za ka musu komai ka ba su kulawa mai kyau Saƙo daga muhammad bello muhammad Assalamu alaikum yau da gobe. Ba wani amfani a tsarin iyali ko ƙayyade su, saboda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku hayayyafa domin in yi alfahari da ku a ranar ƙiyama. Sako daga Bashiru Nuhu Najeriya Zamfara. Yau da gobe, wannan bambancin ai a bayyana yake. Ma'anar tsarin iyali shine ma'aurata wato miji da mata su tsara yadda za su rika haihuwar 'ya'yansu shekaru bayan shekaru. Ma'ana ba da tazara tsakanin yaro na farko da kuma yaro na biyu. wanda hakan yana ƙara baiwa uwa lahiya tare da ginuwar jikinta shi kuma yaron zai samu cikakkiyar shayarwa A hannu ɗaya ƙayyade iyali kamar yadda kalmar ta nuna shine ƙayyade adadin yawan yaran da iyaye za su haihuwa ta hanyoyi da dama, kamar yin allura, shan magani ko kuma ta amfani da kwaroron roba. Sako daga Aliyu Rabiu Mazoji. Tsarin iyali shine mutum ya tsara wa kansa yadda yake son ya dinga haihuwa shekara biyar biyar ko shekara hudu hudu. ko dai sama da haka. Shi ko da iyali shine mutum ya ce ga iya 'ya'yan da nake son in haifa saboda wata manufa musamman masu gudun talauci sun manta Allah ke yin komai. Sako daga Zainab Abubakar Abdulrahman. Yanzu kuma lokaci ne na tattaunawa kai tsaye ta wayar talho da ƙwararren likita kuma masani a wannan lahiyar jama'a Dr. Faruk Muhammad jiga wanda yanzu haka muna tare da shi. Salamu alaikum, Dakta. Alaikum salam wa rahmatullah. Yawwa Dr. Faruk muna godiya sosai da ka samu dama ka amsa wannan gayyata ta mu mu tattauna ka taimaka mana da ƙarin bayani da ƙarin haske akan wannan batu na tsarin iyali. Yawwa da na gode kwarai. Yawwa to ban san ko ka ji amsoshin da muka karanto yanzu ba da tambayar da muka yi mutane mai bambanci tsakanin ƙayyade iyali da kuma tsarin iyali. Eh gaskiya na ji amsoshin da aka bada kuma eh, na yi farin ciki kwarai saboda dai eh, ga ansoshin da na ji ina ganin mutane dai suna da fahimta eh, sosai game da bambanci tsakanin kayan da iyali da tsarin iyali ko ba da tazara mm-hmm. amma dai abu ɗaya da nake so in ƙara bayani shine cewa kayyada eh, iyali yana da yana da tasiri abin nan banda tunanin cewa wai ko tsoron shan wahala ko wani abu ko tsoron talauci idan aka bincika aka ga matar ita uwar kenan da take take ta haihuwa idan tana da wani ciwo ko wani rashin lafiya wanda daukan juna biyu ko haihuwa zai iya ƙara jawo mata wata matsala hmm. to wannan ke ga malamai duka gaba ɗaya sun yi abin nan ijtihadi cewa wannan matar tana iya ana iya abin amfani da da magunguna ko kuma hanyoyi na zamani a ƙayyade iyali a wannan matar mm. saboda a ceci rayuwarta da lafiyarta mm. yawa dakta galibi kamar irin wannan aiki na haɗakarwa da tattaunawa akan wannan batu na tsarin iyali kamar waɗanne irin wahalhalu kuke cin karo da su ko kuka ci karo da su wajen neman wayar da kai da kuma eh, isar da wannan saƙo ga jama'a gaskiya mafi yawancin matsalolin na rashin fahimta ne saboda idan aka diba aka ga kamar kasa irin najeriya kashi goma sha biyar a cikin kashi ɗari ne kawai na ma'aurata suke amfani da da wata hanya ta zamani saboda su kayyade iyali ko kuma su bada tazara tsakanin abin da tsakanin yaran da suke haihuwa. Mm. Binciken da aka yi ya nuna cewa mafi yawancin mutane kamar kashi tamanin bisa ɗari waɗanda ba su amfani da wata hanya ta ba da tazara ko kai da iyali suna yin haka ne saboda sun jahilci al'amarin. Mm. Wasu suna tunanin cewa ko dai hanyar da za su yi amfani su ba da tazarar ko zai jawo musu wani illa a jiki wasu suna tunanin ko cewa idan suka yi amfani da wannan hanyar watakila ba za su sake ɗaukar juna biyu ba gaba wasu kuma suna tunanin cewa a'a ai kamar tamkar mace ta ɗauki ciki ne ta zubar da shi abin da ake kira abortion kenan so mm. waɗannan matsalolin na rashin fahimta gaskiya su ne suka fi tasiri a dai nan ƙasar mu ta Najeriya. Mm. A makon da ya gabata a tattauna da muka yi da mutane, akwai mutane da yawa suka ce gaskiya suna so su gwada wannan tsarin iyali, amma su abin da ba sa so magunguna. Magungunan da za a ce mata su sha tunda akwai wani wanda ya ba da misalin cewa su gaskiya sun gwada amma ba su ji daɗin shi ba. Tunda matar shi sai da ta yi wata goma sha biyu ba ta ganin haila. Haka ne akwai a hanyoyi daban-daban da za a iya amfani da su akwai hanyoyi na gargajiya lokacin nan can can can da baya kafin a samu irin waɗannan magungunan na zamani mm-hmm. ai idan mace ta haihu shawarar da ake badawa cewa idan ta tana shayar da ɗan dan da ta haifa har har tsawon wani lokaci idan dai muddin bata haɗa wannan nonon da take shayar da shi da ruwa ko da wani abinci ba to lallai lallai shi ma wannan wata hanya ce ingantacciya ta da iyali ko kuma ta bada tazara mm. ah, idan ah, ba magani ba kuma akwai ah, shi ainihin lokacin da muke abin muke kira fertile period lokacin da mace za ta iya diba yanayin jikinta da lokacin da yanayin da ke al'ada akwai lokutan da za ta iya daukan ciki akwai lokutan da ba za ta iya daukan ciki ba mm. to samun irin wannan ilimin a lokutan da ya kamata a kasance a lokacin da za a iya ɗaukan ciki shi ma ga abin nan ne hanya ce ta gargajiya ta abin nan ba tare da an sha wani magani ba. Mm. So banda magani kuma akwai abubuwa da dama irin su kwararon roban nan da ake kira condom akwai na mata akwai na maza waɗannan su ba magunguna ba ne. Ina dai kawai abubuwa ne waɗanda za a yi amfani da su waɗanda za su hana ainihin ah, shi digon mijin da na mace da haɗuwa wanda idan suka haɗu su ne suke zama abin da su ne suke zama jariri. Mm. So duk ba magungunan ba ne waɗannan. Baban da su kuma ba magungunan da allurorin akwai kala-kala. Kowane gaskiya ba wanda za a ce ɗari bisa ɗari ba shi da wata wata matsala. Wasu dai matsalolin ba wasu matsaloli ne na abin a zo a gani ba. Idan aka kwatanta da 'yan matsalolin da suke jawowa da kuma irin amfanin da za a iya samu na aikin da za su yi a jiki. za a hmm. ga cewa matsalolin ba wasu matsaloli ba su yawa ba hmm. sa'annan kuma ba kowace mace ce za ta sha magani ko allura ta samu wannan matsala ba saboda haka ya rage wurin likita ko su ma'aikatan lafiya su binciki su yi gwaje-gwajen su su gano irin ainihin magani ko allura ta fi dacewa da mutum kafin ya fara ɗaukan wannan wannan alluran ko maganin. Mm. Yau, dakta akwai wata mata musulma da muka yi magana da ita ta ce tana da wata makwabciya Ibo wadda ita ba musulma ba ce amma ta koya mata ta ce idan bayan al'ada ta kirga kwana goma sha hudu. Kas saduwa ta aure ta shiga tsakaninta da mijinta har bayan bayan waɗannan sai zuwa bayan waɗannan kwanaki goma sha hudu. Amma matar ta ce galibi maza, mazan su ta bangaren musulmin mazan ki suke ba sa yadda amma ita, ita iban da ta bata shawara ta ce da haɗin kan miji mijinta yana yadda har ayi yi kwana goma sha hudu me za ce akan wannan to abin da zan ce shi ma dai wannan dai gaskiya maganar rashin fahimta ce kin ga ba mutane da wannan maganar da ita mace ibn ta faɗi haka ne da gaske yake idan mace ta fara al'ada kamar yau a ce yau ta fara al'ada to daga yau har zuwa eh, kwana goma sha hudu daga lokacin da ta fara al'adan mm. a lokacin nan duka ba za ta dauki ciki ba saboda ainihin kwayoyin eh, na mace din wanda shi ne zai haɗu da namiji ya ɗauki a samu cikin a lokacin duk bai kwari ba daga kwana na goma sha hudun ne zuwa kwana na goma sha biyar na goma sha shida a lokacin ne mace za ta shi ainihin wannan kwayan kwayan na mace ah, wanda ake kira wanda ake kira ovulation kenan a lokacin mm. so ce ga a lokacin ne za ta iya daukan ciki bancin kuma waɗannan kwanakin guda biyu ko guda uku daga kwana na goma sha takwas har zuwa wani al'adan ya sake zuwa wannan shi ma ba za ta iya ɗaukan ciki ba a lokacin nan saboda haka abin da ake bukata shine ainihin kowace mace ta san shin al'adan ta kwana nawa ne yake yi idan ta zo sannan bayan ta ga wannan al'adan kafin wani al'adan ya zo na wani wata kwana nawa ne saboda wannan shi ma akwai bambance bambance tsakanin wata mace zuwa wata mace ba mm-hmm. kowace mace ga misali take ganin al'ada kowane kwana goma sha takwas kwana ashirin da takwas ko kwana talatin ba mm-hmm. wata mace za ta gani bayan kwana goma sha biyar wata za ta gani bayan kila kwana arba'in ma ga mm-hmm. misali saboda haka sanin ainihin lokacin da al'adan ya fara da ko kwana nawa ne yake yi kafin ta ga wani al'adan zai zai taimaka matuka a fayyace daidai tsakanin wannan abin eh, da muke kira eh, menstrual cycle daga al'ada ta farko zuwa ganin wata al'ada kenan mm. daidai a eh, kusan tsakiyar wannan lokacin ne mace za ta iya ɗaukan ciki idan ta sadu da namiji so kuma kwanakin za su iya kasancewa kwana biyu ko kwana uku ko kwana hudu saboda haka dai abu ne wanda kowace mace ya kamata ta san ainihin tsawon wannan abin nan yanayin nata saboda haka sai ta fayyace waɗannan kwanakin na tsakiya ko guda uku ko guda hudu ko guda biyar su ne ya kamata in ba za ta iya ƙaurace ma mijinta ko kuma mijinta shi ba zai iya ƙaurace mata a wannan lokaci ba ta shiga za su iya amfani da wani abu kamar ita wannan kwararon roba a lokacin nan lallai lallai zai taimaka kwarai da gaske mafi yawancin mata a doctor suna yin kwanaki kamar tsakanin 28 zuwa 32 ta yaya kake ganin cewa masu sha'awar su fara amfani da ita wannan kalanda din haka daga ina za su fara kana so ne su tsaya sai sun duba kwanaki nawa suke yi koko abin da muke ba mata shawara shine su diba kalanda kamar wata kamar kamar al'ada guda uku saboda su tabbatar da cewa lallai lallai hakan ne tsakanin kwanaki 28 zuwa 32 ne haka idan suka yi haka suka suka kalanda ga misali suka diba bayan wata uku suka tabbatar da cewa lallai lallai hakan yake sun fayyace kwanaki yawan kwanakin sai su duba su gani wani daidai tsakiyar wannan cycle din a lokacin ne abinda muke kira ovulation zai iya faruwa so kuma a lokacin ne mace take da take da abin nan take da abin nan za ta iya daukar ciki mm-hmm. akwai alamun da za ta iya gani a lokacin nan a lokacin nan wasu mata za su ji kamar zazzabi zazzabi wani mata za su ga kamar wani dan ruwa wani dan fari-fari haka wanda yake wanda yake abin nan kamar majina majina haka yana dan fita daga gaban su so irin waɗannan abubuwan za su nuna cewa wannan ainihin abin da ake kira ovulation ya faru ah, galibi ma matan da suke neman juna biyu akan ba su shawara cewa su rika dibawa idan suka ga irin waɗannan alamomin to ya nuna cewa lallai lallai sun samu ovulation a lokacin da za su ji ciki so ita mace da take son ta ba da tazara idan ta diba kamar bayan wata biyu ko wata uku ta fayyace kwanakin to sai ta diba daga lailai tsakiyar wannan cycle din a lokacin ya kamata ta ɗauki wani mataki mm. kenan. yawa dakta galibin mutanen da suka amsa mana ko da muka tattauna da su sun dogara da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yadda dai aka fassara hadisin su suna cewa wai annabi ya ce a hayayyawa saboda ranar tashin ranar kiyama zai yi alfahari da al'ummar shi kuma a irin wannan aiki da kuka yi a karance-karancen da muka yi mun ga yadda ka rika haɗa gwiwa da malamai kamar ka musu tambaya game da wannan hadisi ma'anar wannan hadisi ta gaskiya saboda duk wani hadisi akwai lokacin da ya faru kuma akwai dalilin yin wannan magana ba shakka haka ne wannan hadisin ni dai ba ni dai ba ba malami bane ni masani ne na na lafiya hmm. amma dai kuma da gaskiya ne na tattauna da malamai da yawa kuma ba shakka wannan hadisin ya inganta mazo Allah ya faɗi haka hmm. amma irin abin da muke irin matsalolin rayuwa da muke fuskanta a wannan lokaci ta abin tambaya shine shin waɗanne irin al'umma ne manzo Allah zai alfahari da shi yan shalinso ko yan safa suka ko yan banga siyasa ma'ana dai cewa musulunci eh, bisa ga dukkan eh, abin da zartutuka da muka yi da malamai ya nuna cewa musulunci ya yarda da tarbiyyar yara da tarbiyyar al'umma da tarbiyyar iyali saboda haka idan eh, ma'aurata za su yi ta sako yara rututututu haka banda ba da tazara tazara da za ta taimake su su tarbiyyatar da yaran yaran kin ga ba za a samu ingantacciyar al'umma ba saboda haka wannan shine shine bayanin da malamai suka yi cewa mm. ba da tazarar iyalin yana da amfani saboda zai iya taimaka ma ma'aurata su samu su ba yaran su tarbiyya sannan kuma al'umma ta samu ingantattun yara na nagartattu. Mm. Yau wata hujja kuma da ke sa ake kyamar wannan abu tun da ana ganin kamar matasa bai kamata suna sauraron irin waɗannan bayanai ba tun da kamar yadda aka sani duka addinai sun haramta saduwa kahin armi. Amma ya kamata mu tsaya mu duba gaskiyar al'amura matasan nan duk mun san abubuwan da ke faruwa kowa ya san ba a yi arman ba amma dai ana laɓawa ana saduwa. Saboda haka me yasa ba za a wayar musu da kai ba a koya musu irin waɗannan dabaru. eh to gaskiya wannan abu ne abu ne mawuyaci ah, saboda ah, al'adunmu eh, mafi yawancin al'adunmu eh, kamar dai a nan kasar hausa suna kyamar eh, ko in tattaunawa ma zancen irin irin waɗannan zartuttukan da matasa to amma abin da ya kamata mu yi la'akari da shi da na farko shine cewa su waɗannan matasa ba lallai ba ne cewa wai dukkan su ba su da aure mata in aka ji ba arewacin najeriya za a ga cewa eh, mata tun suna da shekara goma sha hudu sha biyar sha shida mafi yawancin su ma duk suna da aure hmm. waɗanda ba su da auren kuma abin da muke tunanin cewa ba su sani ba ya wuce haka irin yanzu lokacin eh, su kwamfuta din nan da su intanet din nan akwai abubuwa da yawa akwai wurare da yawa inda matasa suke zuwa suna samun irin irin ah, abin nan irin irin waɗannan abin nan suna ganin irin waɗannan al'amura saboda haka gaskiya mu a ganin mu cewa da a bari su yara matasa su je su nemo ah, ah, bayani wanda ba a kasance ba watakila ma game intanet din nan ma kowa ma zai iya zuwa ya rubuta abin da ya gara ma da wanda ya da sahihin abu da wanda ma ba sahihi ba duk a rubuta ciki gara gaskiya ya kamata iyaye su ɗauki wannan abin da responsibility din na su zaunar da yaran su su yi musu gargadi su fahimtar da su game da irin waɗannan abubuwan mm. malamai da muka zanta da su sun abin nan sun amince da cewa akwai hanyar da ya kamata a gaya matasa musamman ma idan suna kusantar balaga haka ya kamata a sanar da su irin canje-canjen da ke faruwa daga cikin jikinsu da irin abubuwan da za su iya faruwa bisa ga waɗannan canje-canjen da ke faruwa so a irin lokutan nan ba wai su malaman sun ce a fita irin baro-baro a rika gaya musu irin waɗannan abubuwan game da kai da iyali ba da sauransu but amma idan aka gaya musu cewa idan kika fara al'ada kika fara al'ada ga misali ita keɗiya mace kika fara al'ada to yana nufin cewa kin kai wani lokaci wanda za ki iya ɗaukan ciki da misali saboda duk irin waɗannan irin waɗannan bayanan su ne matasa ba su da idan suka je kuma suka farma suka fada cikin wani wata masifa ko cikin wani bala'i mm. sai kuma abin ya zo kuma ya zama wata magana ta Um, a kasashe kamar irin wannan muna kanana irin an yi karatun kamar sex education ɗinnan da suke kiran shi wani kana ganin cewa irin wannan tsarin zai taimaka idan an saka shi a makarantu wanda ba fitowa za a yi baro-baro a yi maganar ba amma za a koya musu su san kamar dai shi kalanda ɗin nan su san menene yake nufi su san yadda za su rika rubutawa su rike diary haka wani irin tsari kake ganin za a iya bayarwa ta fannin makaranta to a gaskiya ko yanzu akwai wasu jihohi a nan nan kasanmu a najeriya waɗanda ke da irin waɗannan tsare-tsaren a cikin makarantu su kamar lagos haka da su oyo da su ogun uh, mafi yawancin da kasashe a kudancin najeriya suna da waɗannan tsare-tsaren akwai waɗanda cikin malaman ma waɗanda suke nuna cewa wasu abubuwan da ke cikin abin nan cikin uh, uh, syllabus ɗinsu na makaranta ya yi baro-baro da yawa mm. amma na yarda da magana da kika yi akwai yadda za a iya sauya magana a fahimtar da yaran ta hanyar da ta dace da addini kuma malamai da yawa da muka yi magana da su sun yarda cewa hakan zai iya faruwa mm. ko a makarantunmu na tsangaya ma a makarantunmu na islamiyya ai akwai yadda ake karantar da yara game da misali idan sun balaga idan da za su yi wankan janaba da sauransu hmm. so duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda za a iya amfani da su a fito ma matasa ba tare da an yi da abin ba da wasu za su ɗauka cewa ko kila ana so a ɓata su ne ko kuma ana so a ba su wani wani ilimi wanda bai dace ba babu wani ilimin da bai dace ba kowane ilimi da ya cancanci akwai wanda ya cancanta kuma akwai lokacin da ya cancanta a bayar da shi hmm. yawwa Dakta yanzu haka na tabbata daga cikin masu sauraron mu akwai waɗanda za su fara tunanin watakila su je su ga likitoci don su tattauna yadda za a yi wannan tsarin iyali. Wace shawara za ka ba irin waɗannan iyalai da ke sauraron mu yanzu haka? To shawarar da zan ba su shi ne cewa lallai lallai su yi hanzari su je su samu ko likita ko nas da asibitin da tafi kusa da su saboda a ba su bayani. Akwai rashin fahimta eh, da yawa game da hanyoyin da za a bi a samu a bada tazara ko a da iyali mutane da yawa gaskiya tunanin su na cewa magungunan nan suna saka musu wata cuta ba haka ba ne idan aka samu fahimta kuma ma abu hanyoyin da za a bi suna da yawa na faɗa cewa banda banda kwayoyin eh, da ake hada da allurori da su kwararon roba na akwai wasu abubuwa da ake sawa akwai abin da ake kira implant wanda wani abu ne kamar ɗan kamar ɗan karamin pin haka da za a iya sakawa a cikin hannun mace wanda ba shi ga matsaloli sosai kuma zai lallai lallai taimaka kwarai kwarai da gaske kuma idan aka cire shi mace za ta iya ɗaukan ciki ma daga wani watan bayan ta cire shi mm. saboda haka shawarar da zan ba su cewa lallai su hazarta su tafi su samu bayani sosai sosai kafin su ɗauki shawarar a hanyar da tafi dacewa da su saboda dace ne abin kowace mace kuma ko kowane namiji akwai wanda zai dace da shi akwai wanda ba zai dace da shi ba mm. amma idan mace ta je ta ce da misali ta je kemis kawai ta ce a mata allura ba tare da likitoci sun diba sun tabbatar da cewa allura ce dacewa da cikinta ba kin za a iya samun matsala. Mm, sosai yauwa dr faruk muhammad jega muna godiya sosai da waɗannan bayanai masu faɗakarwa mun gode sosai da ka samu dama muka tattauna da kai. To na gode kwarai. Yawwa ma saurari iyakacin shirin kenan sai gobe idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Jona da Hassan Faruk Khan wanda muke tare da shi yanzu haka ya zo ganin yadda muke gudanar da ayyukan mu anan. Ni Halima Jimrau ke sallama da ku ku huta lahiya sai gobe idan Allah ya nuna mana. Yan siyasa kuma kun gaba. Maza da mata yau sai ku yi